الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na farko a cikin littafin babban malami sheikh usman al-khamis mai suna hukubatun min tarih ma baina wafatin nabi ila maktalin hussein sana 61 Allah maɗaukakin sarki ya tsare malam ya tsare mu ga baki ɗaya ba za mu ba da tarihin mai littafi ba saboda malam mai littafi yana nan da rai kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suka ce idan mutum ba ya mutu ba wani lokaci tarihinsa bai cika ainihin wato kammaluwa ba akan ce hukba sannan akan ce hikba Allah ta'ala ya ambaci wannan guri ɗaya a cikin alƙur'ani inda ya ce wa idkala musa li fatahu la abaru hatta abluga majma'al bahari ne au amadiya hukba hukba shine wani lokaci wato na ainihin wato zamani bayan bismillah rahman rahim da malin ya buɗe littafinsa da shi koyi da littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fara da bismillah sannan ya yi da ainihin wato alhamdulillah rabbil alamin sai muqaddimatul musannif muqaddama ta shi mai gabatarwa ko gabatarwa na shi mai rubuta wannan littafin shine Usmanul Khamis wannan littafi na malam Usmanul Khamis ya kunshi wasu matsaloli wanda suke da alaka da aƙida musamman ta janibin kariya akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane za su iya fahimtar ba a iya musulunci illa ba ta ɓangaren tarihi sai lokacin da wato daga rasuwar annabi zuwa kashi sai na husaini allah ya ƙara masa yadda dukkan wata banda da karerai da shi'a suka shigar wajen wargaza addinin musulunci sun shigar da shi ne daga rasuwar annabi zuwa kashi al'imam husaini radiyallahu anhu wa arda shi yasa idan mutane suka lura shi'a ba su da wani shi'ar wanda suke ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga addinin su sama da yaya ta matsala ta kashe al'imamu hussein ta wannan littafi yana daga cikin matsaloli da ya ba muhimmanci akan hatta imamu hussein nan suwa suka kira shi suka kashe shi wanda lokaci zai zo za mu yi bayani a kan shi amma sananne ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba malamai sun tabbatar da cewa a tarihi wanda suka kira al'imam hussaini suka kashe shi allah ya ƙara masa yadda in shi'ar iraki ne sannan wanda suka kama shi hannu da hannu suka kashe akwai sinani bin anas annaka'i da kuma shamru bin zuljushan wanda ya jibinci girman abin shine ubaidillah bin Ziyar sai ka je ka karanta a tarihi waɗannan mutanen mai aƙidarsu bayan muqaddimatul musannif wanda muƙaddima ismu maf'ul ne daga ƙaddama yuqaddim muƙaddim mai gabatarwa muƙaddam kuma shine abin da aka gabatar masdarinsa shine takdim da haka Allah ta'ala yake faɗa ya ce wa ma tuqaddimu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka gabatarwa kanku na alheri to kun gabatarwa ainihin wato kanku ne malayin ce innal hamdalillahi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 wa الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan ita ake ce mata khutbatul hajja mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal hamdalillah lallai dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta alhamdu da ita littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya fara a cikin suratul fatiha malamai sun ce idan an ce alhamdu shine wasful mahamudi ka siffanta abin da kake yabo bilkamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da san shi wata azimi da kuma girmamawa daga lokacin da mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wata sifa ta kamala ya tabbatar wa Allah ita sannan dukkan wata sifa ta naksu ya kore ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan kalma da suka ce idan an ce alhamdu shine wasful mahamudi bil kamali ma'al mahabbatu wa ta'azim Allah subhanahu wa ta'ala kamalun ne fi zati sannan Allah kamalun ne fi af'alihi babu wani aiki wanda Allah ta'ala shi yake yin aikin sannan ya zamanto akwai naqsu a cikin aikin da Allah yake yi sannan Allah kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi Allah ya cika wajen sunayensa da kuma ainihin wato sifofinsa wa'annan abubuwan wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa kamala ta kowane janibi da da akwai lokaci akwai ayoyi da yawa da suke goyon bayan ainihin wato haka shi yasa da Allah ta'ala ya yi magana a kan wataral jibala ta hasabu ha jami'atin wahiyar tamurru marar sahabi sai ce sun Allahi lazi atka na kulle shi'in wannan sana'a ce ta Allah wanda duk abin da zai yakan kyautata shi a lokacin da zai ainihin wato yi shi da haka idan aka lura za a ga surorin alkur'ani wasu sun fara da alhamdu kamar guda biyar ko shida akwai alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ummul kitab suratul fatiha akwai suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan akwai suratul kahfi alhamdulilahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al sannan akwai suratul fatir akwai kuma suratul sab'i wa'annan duka duk fara da ainihin wato alhamdu haka akwai surorin da suke karewa da alhamdu irin suratul isra'i suna ciki wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun irin su suratul safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin irin su suratu zumar wa ta mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin duka wannan suna tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a munasabobi da dama Allah ta'ala yakan tabbatar da godiya gare shi yace ce falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idan farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idahum mublisun sai yace fa qut'a dabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya tabbatar wa da kansa cewa godiya ta tabbata ainihin wato ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki zai faɗa yan aljanna idan sun shiga aljanna za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lila an hadana Allah sannan a wani gurin ma haka za su kuma tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala za su faɗa cewa ainihin wato wa ƙalu alhamdulillahi alladhi azhaba andal hazan inna rabbana lagafurun shakur sannan da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to shi yasa zamu ga mutane da dama na kirki da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima sukan buɗe baki su faɗi wannan kalma ta alhamdu annabi nuhu Allah ta'ala ya ce masa fa'iza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh annabi ibrahim da Allah ya bashi ƴaƴa da girman shi ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a haka annabi suleiman allah ya ce da atina dawuda wa suleimana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin sannan allah ya ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa allahu khairun amma yushrikun duka wannan yana tabbatar da godiya ga allah madaukakin sarki to shi yasa wani gurin ya faɗi zarfu zaman da kuma makan da ake gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da yake cewa wato walahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun walahul hamdu fi samawati wal ardi wannan makan ne godiya ta tabbata ga Allah shi kaɗai a sama da ƙasa banda shi babu wanda ya cancanci a gode masa wani gurin zai ce wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah Allah ta'ala ya tabbatar da cewa godiya duniya da lahira in ban da shi babu wanda ya cancanci ainihin wato a gode masa Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci godiya shi yasa malamai suka ce dukkan wani wanda zai maka alheri a duniya ka gode masa to godiyar da za ka yi masa godiya ce juz'iyya wanda yake da godiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu godiyar da za ka yi wannan bawan da ya maka alheri tana komawa zuwa ga Allah domin shi bawan da ya maka alheri da Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba da wanda ya yi maka alheri da bai baka ba shi yasa wani lokaci sai kaga an zo raba abu wani yana gaba gaba kuma wanda ya faro raban ta gaba ya faro sai kaga an tsallake mutum a gaba an ji ƙarshe an ba wanda ke ƙarshe wanda ke gaba ba a bashi ba saboda mai cewa a bayar na haƙiƙa bai ce a bashi ba da haka ba za a ainihin wato bashi ba da haka wannan shine abinda mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da shi na cewa inna hamdalillahi lallai dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu kuma muna gode ma Allah madaukakin sarki dan Allah ya cancanci a gode masa din wa nasta'inuhu sannan muna neman taimakon Allah subhanahu wata'ala akan abin da ba wanda yake da iko a kansa in ba Allah ba domin Allah madaukakin sarki ya cancanci a nemi taimakonsa da haka za mu ga annabi musa ya ce wa ƙalin musa liƙomi hista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon allah ku yi haƙuri allah ta'ala ya ce mana wasta'inu bisabari wasu wassala ku nemi taimako da allah ta hanyar yin haƙuri da yin ainihin wato sallah manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato fa'idasta'anta in za ka nemi taimako ka nemi taimako da allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga suratul fatiha surar da ta fi kowace a matsayinta na ummul kitab hadisi ya tabbata cikin sahih muslim Allah ta'ala ya faɗa ya ce qasamtu salata baini wa baina abdini isfaini idan mutum ya tashi zai yi sallah a lokacin da ya tashi zai yi sallah idan ya ce Allahu akbar bai yi kabbara ba sai da ya ɗauki duniya sannan ya sanya ta a bayan hannun sai ya watsi da ita a baya da niyyar cewa yanzu babu wani wanda yake da girma a gabansa in ba girman Allah ba idan mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce ni abdi bawana ya gode mu idan ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawana yayi yabo gare ni idan ka ce maliki wa middin sai Allah ya ce fawwadda ilayya amri bawana yayi yabo gare ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyaka na nasta'in sai Allah ya ce ha zali, wannan nawa ne wali abdi ma sa'ala bawana yana da abin da zai roƙe ni malamai suka ce me dalilin da Allah ya ce iyaka na abudu bayan ya faɗa al'ibada sannan ya ware isti'ana bayan isti'ana wani nau'i ne na ibada sai malamai suka ce masu bauta mutane a duniya sun kasu gida hudu akwai wanda ya abudullah yakan bauta ma Allah amma wala yasta'inuhu baya neman taimakon Allah akwai wanda yasta'inuhu yakan nemi taimakon Allah wala ya'buduhu baya neman bauta ma Allah akwai wanda la ya'buduhu wala yasta'inuhu bai bauta ma Allah kuma bai neman taimakon Allah shi kuma musulmi abinda ake so shine ya zama ya abuduhu yana bauta ma Allah sannan wa yasta'inuhu kuma yana neman taimakon Allah subhanahu wata'ala shi yasa kamar yadda malaman luga suka ce idan aka lura da iyaka na abudu wato akwai takdimi na maf'ulun bihi muqaddam ba a ce na abudu iyaka ba wa nasta'inu iyaka sai aka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da haka suka ce kullum takdimu ma haqquhu ta'khir yafidul hasar dan a takaice neman wato ibada da kuma neman taimako cewa babu wanda ya cancanci a maksu in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mu bar wannan duniya da imani sannan idan aka kalli fi'ilin wa nasta'inuhu asalinsa ista'ala ne akwai hamza da ainihin wato sinun da ta'un da suka shiga wanda wani lokaci in suka shiga fi'ili ya dulla ala talab yana nuni a kan nema wa nastaghfiruhu bayan muna neman taimakon Allah muna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a nemi gafararsa Allah maɗaukakin sarki ya sha faɗa a kur'ani ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gafara ku nemi gafarar ubangijin ku lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara ne da haka neman gafaran Allah da tuba zuwa gare shi yana daga cikin asbab da ke sa al'umma ta samu arziki shi yasa ya ce yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan yana daga ainihin wato ciki sannan Allah ta'ala da ya ce a tuba kada mutum ya ɗauka cewa idan ana maganan tuba da neman gafara ya shafi wanda yake ganin fasikai ne da Allah ya tashi cewa ya tubu ilallahi jami'an sai ya ce ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kun ga ayyuhal mu'minuna sannan tuba da neman gafaran Allah yana daga cikin asbab din da ke sa a samu babban rabo a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan haka ya kuma faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce tubu ilallahi taubatan nasuha da haka ko kana da imani kai mutumin kirki ne lallai wannan dalili ne akan yana da buƙatuwa mutum ya dinga neman gafaran Allah kamar yadda ya ce wa annabi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar dhunubanka walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wannan yana daga ciki al'ayatu kasira ayoyi da suke magana akan wannan suna yawa naka haka dole ne yan uwa a dage gurin neman gafaran Allah subhanahu wata'ala wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi fusina daga ya tsare mu daga sharrin kawo mu. idan mutum zai nemi tsari bai kamata ya nemi tsari da kowa ba in ba Allah ba domin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi shine tsararre amma in aka baka tsari idan ba tsarin Allah ba ne to akwai matsala shi yasa za mu ga cewa mutanen kirki da Allah ta'ala ke ba mu labari a ƙur'ani ba su nemi tsari da kowa ba sai da Allah maɗaukakin sarki wannan fi'ilin aza ya ozu masdar ɗansa shine al'au wato neman tsari annabi musa allah ta'ala ya ce mana wa'id ƙala musa da ƙaumihi inna allah ya amurkum an tadbahu baƙar ƙalu a na huzwa ƙala sai annabi musa ya ce ƙala a udu billahi da haka da zai mayar da martani da zai nemi tsari sai ce ina neman tsari daga gurin allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare ni kar in kasance daga cikin mutane jahilai haka annabi yusuf da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari gurare guda biyu وراودته التي هو في بيتها عن نفسه abwab wa qala انهيت lak qala sai ce ma'azallah ina neman Allah ya tsare ni sannan lokacin da suka ce ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakut ahdana makana inna naraka minal musinin sai ce qala ma'adallahi an da illa man wajadna mata'ana indahu inna idan lavalimun haka ya nemi tsari da Allah maɗaukakin sarki annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa bayan ya riga ya tsallakar da shi ya tambaya ya ce Allah kamun alkawari za ka da ni da iyalaina innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih wala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin annabi nuhu ya ce qala rabbi inni a'udhu bika yace ina neman tsari da kai Allah madaukakin sarki ka tsare ni ta shi yasa zamu gana na Maryamu alaiha salam da Allah ta'ala ya ce wadhkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattaqadat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك neman إنا نيمن الله يسأليني daga gare ka a lokacin da ta ga mala'ika ba ta san mala'ika ba ne da ta tashi za ta nemi tsari ba ta nemi tsari da kowa ba in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba haka mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce masa ka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yi yahdurun ka ce ina neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ƙul a'udhu bi rabbil falak ƙul a'udhu bi rabbin nasi dukkan wannan yana nuna cewa banda Allah babu wanda ake neman tsari da shi ta shi yasa a cikin suratul fussilat bayan ya faɗa yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsanu fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سيتي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ سيتي فاستعذ بالله idan shaidan ya so ya fusge ka tun in zaka nemi tsari hatta shaidan to ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki ya tsare mu na haka muna neman tsarin Allah muna neman tsari da kariya daga wurin Allah madaukakin sarki min shururi anfusina daga sharrin kawukanmu mu malamai sun ce akwai annafsu wato akwai al'ammaratu bisu akwai allawama sannan akwai annafsul mutma'inna wannan yana daga cikin gurare da wasu 'yan bid'a suke raddi cewa ga nan ahalis sunna saboda rashin yadda da kansu kullum kafin su fara komai sai sun ce suna neman tsari da sharrin kawukansu wannan yana daga cikin abin da kai za ka iya yi abin da ya tabbata daga annabi ka tabbatar da shi duk mutumin da ya maka jafa'i to ka kauce ka bashi guri akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za a zo gaban Allah a tsaya dukkan wanda ya tsaya kan abin da manzon Allah yake kai wanda zai tsaya masa a gaban Allah shine annabi ba na tsammanin kuma akwai wani mutum da ya isa ya iya tsayawa a gaban Allah dillawancin shi su yi dubin da annabi a gaban Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa yau mai addu zalimu ala yadaihi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا sannan wa min sayyi'ati a'malina haka muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawo kanmu man yahdihillahu dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi Allah ta'ala ka shiryar da mu fala mudilla lahu babu wanda ya isa ya batar da shi sai ka ga ana ta ƙoƙari da duk yadda za a yi a daka a tashi a faɗi idan Allah ta'ala ya ƙaddara wa mutum shirya sai ka ga wato sababi kaɗan ne yake sa ya ainihin wato shirya shi yasa malamai suka ce akwai shaidatu dilala wal bayan wanda shine aikin da kowane annabi da malami zai iya yi ya nuna maka ya ce ga hanya ka bi akwai kuma hidayatul tawfiq wanda wannan ba aikin kowa bane aikin Allah subhanahu wata'ala ne shi kadai dan haka in kaji Allah ya ce wa annabi laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayatul tawfiq ne sannan idan Allah ta'ala ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayatul tawfiq ne da haka suka ce ita shari'a yadda ka san wato daki ne ko kofa aka kulle aka sa sakata ta ciki sannan aka sa kwado ta waje idan aka zare sakata ta ciki aka buɗe kwado ta waje da an ja sai kaga kofar ta buɗe wanda Allah maɗaukakin sarki ya zare sakata ta ciki da zaran aka zo aka buɗe kofa ta waje da an ja sai ta buɗe shine da an ce ga shirya sai ka ga ya karawa amma wanda Allah maɗaukakin sarki ya bar makatar ta waje ko an buɗe ƙofa ta waje an zare kwaɗan babu yadda za a yi wannan ƙofar ta buɗe matuƙar akwai sakata ta ciki to sakatar ta ciki babu wanda yake da ikon ya zare ta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa sai ka ji yana cewa man abulamu mimman dukkira bi ayati rabbihi ba wanda ya fi zalunci irin wanda aka ambaci ayoyin Allah sannan yin iradi ya kau da kai sai Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqara saboda Allah madaukakin sarki ya sanya wannan waƙar din a ciki wannan shine ayoyin da kuma Allah madaukakin sarki zai ce annabi yana shirewa ita ce hidayatud dilala wal bayan dan haka Allah madaukakin sarki sai ya faɗa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya kamar yadda ya ce wa amma samuda fa hadainahum habbul ama alal huda samuda mun nuna musu shirya mun ce ga hanya sai suka ce ba sa son shiryar bata suke so to wannan hidayatu dilala wal bayan da annabawa suke da kuma masu karantarwa shine su nuna maka su ce ga hanya wanda yake da ikon ya bayar a ba hanyar shine Allah subhanahu ta'ala to dan adam tun kafin ya zo duniya Allah maɗaukakin sarki sai da ya bayanin dama zai nuna masa hanya sannan yana da ikhtiyari in ya ga dama ya bi in ya ga dama kare bi ya ce hal a alal insani hinun min ad lam yakun shay'an madhkura sai ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshadin nabtalihi sai ya ce faja'alnahu sami'an basira da haka daga digon mani da aka halicci dan adam wanda aka cakuɗa shi daga jini ya koma mudga daga mudga ya koma kaza ya koma kaza Allah sai ce za mu jarrabe shi daga cikin jarrabawan za mu jarrabe shi da samu da rashi bakin ciki farin ciki kuka dariya jarrabawa mafi girma da Allah ta'ala zai ma dan adam shine ya jarrabe shi da umarni da hani sai yasa ya ce sami an basira sai ya ce inna hadaina sabila mun shiryar da dan adam hanya mu nuna masa mu ce ga abin da yake na daidai ga abin da yake ba daidai ba in ma shakiran wa in ma kafura wannan hanyar ita ce Allah ta'ala ya ce falaqata hamala aqba ko da yace alam Allah lahu aynayn wa lisanin wa shafatayn sai ya ce wa hadaina jidain mun shirya wa dan adam mun nuna masa tudu guda biyu mun nuna masa mun shiryar da shi ga hanyar alheri ga kuma sharri wayannan su ne Allah madaukakin sarki ya hada bayan ya ce wa nassin wa ma waha sai ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha da haka wannan shiriyar da ake magana ita ce sa ta a zuciya dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya da shi ya sa masa ita a zuciyarsa to fala mudilla lahu babu wanda kuma ya isa ya batar da shi wa wanda da Allah maɗaukakin sarki ya batar da shi bai nuna masa shiriya ba fala hadiya lahu babu wanda ya isa ya shirya da shi wa ashhadu ina shaidawa ni dinnan Allah ilaha illallah cewa babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah na haka anan wasu malamai suka ce da yawa mutane a babun khutbatul hajja sukan yi kuskure wajen shaida maimakon su sa hamza wanda fa'il din ya nuni akan ana sai su sa nunun wanda fa'il din yake nuni akan hannu. malamai sun ce kullum a gurin shaida ka kaddara baka san kowa a duniya ba kai kanka ka sani da haka in ka tashi ka ce wa ashhadu can da ake magana a baya talab ne ake magana amma nan tun da babi ne na shaida ka kaddara cewa baka san kowa ba kai ainihin wato kanka ka ainihin wato sani da haka wannan gaba yan uwa tana da matukar muhimmanci kwarin gaske gaske za mu ɗora bayani mu ci gaba da bayani daga nan tun da na ga lokaci yana ci gaba da ainihin wato hararar mu da aka insha Allah zan yi kokari in ci birki a nan sai a darasi na biyu zan dora bayani a nan zan ci gaba da aka wannan littafi na babban malamin Sheikh Usmanul Kamis Allah ya saka masa da alheri daga dora mu ci gaba abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya rufe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh